لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسرتنا وقدوتنا ومعلمنا وخالد نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إياك وجهه Muharrem gece Ramazan Allah Teala senden bunu eyleyerek bize selam dediler. Allah Subhanahu ve Teala'ya hata mağlubu mesellâcisin. Cazip bir şeyh kadar hadis selefi rahmetullah ve müşrike bela derecesine hadisi. Açıkın miskabı illetül ahkam ve celal-i khayyül alam. Rabbı tammalini el-allamak ve zemmaili el-mahdisi aleyhi rahmetullahi teala. za mu tashi babi na ashirin da shida a ƙarƙashin kitabu sala babu juma'a Babu da zai yi bayani kan juma'a da hadisan da malam ya kawo waɗanda al-imamu bukhari da al-imamu muslim <clears throat> suka yi ittifaki wajen fitar da su a cikin sahihan littafan tafansu guda biyu al in aka ce al-jumu'a ɗaya daga cikin sunaye ne na kwanakin da ake da su a mako ana da sunaye ana da kwanaki guda bakwai a mako daga ciki akwai aljumu'a duka ta tabbata ana cewa aljumu'a ana cewa aljumu'a sannan ana cewa aljumu'a ana cewa aljumu'a ay majibun dhamma ay mamimun dhamma jumu'a sannan ana cewa jumu'a ay mamimun fatha sannan ana cewa jumu'a aima nimu suni duka dukkokin nan guda uku sun tabbata kamar yadda malamai suka tabbata malamai suka ce an kira ranar juma'a da aljumu'a an kira ta da aljumu'a bi anna ta'ala jama'a fiha al-ayati al-kawniyyah wal-ayat al-shar'iyyah Allah mabukin sarki ya tattara ayoyi na tafiyar da duniyarsa a cikin wannan rana sannan ya tabbatar da abubuwan da suke na shari'arsa a cikin wannan rana misalin al'ayatul kauniyya da Allah ya tabbatar a cikin wannan ranar ranar ce Allah ya halitta annabi Adam laifin salam a ranar Allah ya shigar da shi aljanna aka halice shi a cikin aljanna sannan a ranar ce Allah madaukakin sarki ya fitar da shi daga cikin aljanna aka sako da shi kaza sannan a wannan rana ta juma'a Allah madaukakin sarki zai tare kiyama kiyama za ta tashi a ranar juma'a hadisai sahihai sun tabbatar da cewa kiyama ba za ta tashi ba sai ranar juma'a misalin al'ayatul kauniyya kenan da Allah ya tattara a cikin ranar juma'a sannan al'ayatul shar'iyya Allah madaukakin sarki ya sanya ranar Juma'a ta zama ranar haduwa da musulmai za su aiwatar da wata ibada a cikinta. Sannan ita ce ranar da ake tafi kowace rana daraja a cikin kwanaki da ake da su zama a cikin kwanakin mako ranar juma'a Allah ya fifita ta akan tsohon kwanaki aljuma'a tana da hukunce-hukunce da lafiffa da tsarurruka da shari'ar musulunci ta sa waɗanda suke da dimbin yawa da izinin Allah kafin mu shiga cikin littafin mu karanta hadisan da malam ya kawo za mu yi wata shimfiɗa watakila mu gama sai watakila kuma sai sati mai zuwa mu akan abin da muka tsaya a yau insha Allah babu dai fatan ya zama shimfiɗar a game da juma'a ta cinye mana sake biyu lura da cewa a tasirin suratul juma'a da muka yi a darasin tasiri mun tattauna akan wasu matsaloli amma wannan tun da darasi ne na hadisi to za mu buɗe da bayanai mu dan tsawaita a game da ita juma'a na dubbanta da sharuɗanta da kuma hukunce-hukuncenta da wasu kurakurai da bid'o'i da kuma mutane suke aiwatarwa a cikin ranar juma'a ko kuma suka alakanta waɗannan bid'o'in ko waɗannan kurakuran na ibada da ake aiwatarwa a juma'a na farko mawdu'in farko da za zamu tattauna a kan juma'a shine mabda'ul juma'a yaushe aka fara juma'a a musulunci yaushe aka fara yin juma'a الإمام ابن هشام عليه رحمة الله يا رويتو أشهد السيرة النبوية تازة جدلت إسناد زواج الإمام أبو إسحاق al-Imam Ishaq wanda dama asalin hira Ibn Hisham littafin da al-Imam ya rubuta ne shine al-Imam Ibn Hisham alayhi rahmatullah ya rairaye ya dan takaita yi masa fasfarima duk da cewa littafin al-Imam ya bata baya cikin littafin da suke a turat al-Islami ya bata littafin bai zo hannun mu ba amma da tsira inda sham ita ce sura ita ce hoto na asalin wannan littafin na al-imam ibn ishaq wa al-imam ishaq yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam aqama bi quba'ati bani amr da auf yau mai ithnain wa yau mai thulatha wa yau mai arbia wa yau mai khali, wa asasa masjida da manzon Allah ta alaihi ya taso ya hijira daga maka zuwa Madina to ya sauka a garin da aka a ƙauyen da ake ci masa kuba kuba yanzu ya zama birni ya haɗe da garin bari amma a wancan lokacin akwai ƴan tazara ta kilomitoci a tafiyar ƙasa tsakanin kuba da cikin garin madina inda masallacin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi sallam yake manzo Allah sallallahu da yazo ya sauka a kuba ya sauka a kuba ranar litinin ya kwana a kuba litinin talata laraba alhari ya gina masallacin kuba wanda masallacin kuba shi ne ake tushe masjidul killatai shi ne masjidul killatai amma na sha bayani a wasu wurare cewa akwai yan tasha a Saudi Arabiya da suke yi wani masallaci suna tushe masjidul killatai in mutum ya tafi aikin hajji ya tafi ziyara a Madina sai su ce za su tushe masjidul killatai masjidul killatai shi ne masjidul kuba wanda mazo sama ya faɗi falalarsa idan mutum ya je yi raka'a bi a masallacin Quba to kamar yayi umara ne tare da manzon Allah kuma malika to daga akwai falala masallacin yana da falala yana da daraja shine masallacin farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina a Madina masallacin Quba shine ake cewa Masjidu Quba ko ake masa Masjidul Qiblatain to manzon Allah sama nan ya fara cin zango ranar Litinin talata laraba alhamis wa an assasa masjidahum manzalin sama ya gina masallacin kuba malamai sun yi sabani shin manzon Allah sallallahu alaihi ya taba yin juma'a a masallacin kuba malaman da suke ganin manzon Allah sallallahu alaihi kwana goma sha hudu ba kwanaki hudu ba a ba, suka ce ya yi juma'a akwai ya ta cewa ba kwana hudu manzon Allah sallallahu alaihi yi a kuba ba من ذات السماء ياي فالكي قوم شافتي لي أبا وأنت هو الذي وايا إذن أما سلاسون كفو من ذات السماء يفارج الجمعة أنا أتفارج الجمعة ثم خرج يوم الجمعة أجرام في الشام يتي في من ذات السماء يفارج الجمعة جميع يكيكين جرم مدينة فأدرست الجمعة في بني سالم بن عوفي sai juma'a ta rike shi a wata unguwa da ake ce mata hayyu bani salim ibn auf hayyu bani salim ibn auf a kuba ya sauka a wajen mutanen da ake ce musu banu amr ibn auf amma yanzu kuma ya sauka a wajen mutanen da ake ce musu banu salim ibn auf a unguwar ya sauka a nan a nan juma'a ta rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي sai ya sallar juma'a a wajen da ake ce masa batsanul wadi a nan manzon sama ya salla ya sallar juma'a al-imam ibn hisham ya ce wa kanat awwal juma'atin sallaha bil madina sai ya zama wannan juma'a an dauki wannan riwaya ita ce juma'a farko da manzon Allah sama yayi a Madina a ina a hayyu bani salim na aure in kuma an ɗauki ɗaya riwaya da ke cewa kwana goma sha hudu ya a kuba a masallacin kuba fara yin juma'a ce kenan a taƙaice ashe an wajabta juma'a juma'a ta zama ibada a wace shekara a sanatul ula da hijriya shekara ɗaya da hijira a shekara, a hanya aka wajabta mu masallacin juma'a yi biyu ko dai ya fara yin ta abu ba a unguwarsu an muhimmi au ko kuma a unguwar sanin na au mun gane a takaice dai shekara ake nema shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yin juma'a irin juma'ar da ake yi a yanzu ita ce shekara ta farko bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi ne ibn Hisham ya ce wa zalika qabla ta'sis masjid yayi haka ne kafin ya kafa masallacin sa daga nan manzon sama ya ci gaba da tafiya bayan yayi juma'a a wannan wajen da ake ce masa Salim ibn Auf malaman sira suka ce har yanzu masallacin yanzu ana ce masa masjidul juma'a in ka je Madina in ka ji ana ce wani masallaci masjidul juma'a to ana nufin masallacin da manzon sama ya juma'a farko a unguwar da ake ce mata hayyu bani salim sa'ud kuma sannan wani daga cikin abin da su kabilar salim ibn suke jin daɗi yana cikin abin da suke faɗi suke jin daɗi suke murna da shi cewa manzo Allah sallama a unguwar ya fara yin juma'a bayan ya juma'a sai manzo Allah ya ci gaba da tafiya kowa ya zo shi kenan sai a zo a tarbi manzo Allah sallama sai su ce a unguwar su zai zauna man sama sai ya ce a ƙyala dabbar ta a ƙyala raƙumarsa ce ga uha fa innama hiya ma'amura sai su ƙyale ta Allah ya umarce ta sai inda za su je ta zauna tana zuwa wani fili filin wani bawan Allah ne filin wasu marayu ne guda biyu eh ana ce masa sa'ad ibn zu'a suna suna zuwa wajen kofi ta duk sai mutum ya ce hulan manji nan ne wajen da za mu zauna nan ne masallaci nan ne gida ima al-imam bukhari hunal manzil nan ne gida a nan za mu zauna nan ne masallaci a nan za shi ne sai manzo sama ya ce to filin waye aka ce ai filin wasu marayu ne suna ƙarƙashin kulan Sa'adu ibn zuhara sai Sa'adu ibn zuhara ya ce to a yana wakiltar waɗannan marayu guda biyu ya tattauna da su duk da kananan yara ne su ce sun ba manzo Allah sama wannan fila Sun ce a'a da za a yi za a yi musawama musawama ne gwamnati tana da bukatar filinka sai ta karbi filin sai ta baka diya ta baka diya da biya ka diya da turanci suna ce mishi compensation eh, a yaren turanci suna ce mishi contrary yaren nauyin nauyanci za a ba mutum gwaggwajen abin da gwamnati ta cimanta, ta ga ya fi cancanta a masa wanda ba na zalunci ba sai a bashi to shi ne a cikin musulunci ana ce masa musawara to manzo Allah kuma ya musu musawara ya ba su da nan sai aka fara ginin masallaci kowa ya kawo ginin ruwansa aka zo aka fara ginin masallaci manzo Allah kuma yana ba su am aka rage اللهم لا خير إلا خير الآخرة فابكر للأنصار والمهاجرة فنحن الذين بايعوا محمدا manzon sama yana aiki bai gaji ba sai wasu su gaji su je su zauna sai kuma manzon sama bai zauna ba shi da in aqadna war rasul ya'malu jazaka minna al-amal al-muballigh mun zauna muna huta annabi bai huta ba aikin ya lalace ke taso taso a ci gaba da aiki aka gina masallaci a taƙaita ne juma'a farko da aka fara yi a musulunci an fara yin ta ne a shekara ta farko ta hijira kuma manzon sallallahu ya yi ta ne akan hanya kafin ya iso garin Madina ko dai a masjidu Quba masjidul Qiblatayn ko kuma ya kasance ya yi ta ne a unguwar Banu Salim ibn Auf mun fahimta to a ce to daga nan kuma juma'a da ta zagayo sai mu ya yi ta a masallacin shi juma'a da ta zagayo sai yi ta a masallacin sa to wannan shine mabda'un juma'a asalin fara juma'a kenan a musulunci da irin tsarin da ake yi na juma'a da limbari da waye da waye da waye to sai fa ranar juma'a الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب سداد المعاد في هذه خير الإسلام كيف يقاو فللولي ولا لا تناسده لغانا الجمعة الإمام السيوبي عليه رحمة الله في يمسك استدراجي يبن سلسات سنة لجاب خصائص يوم الجمعة كيف يكاو فللولي لدرجوجي لجمعة ولا تهيد لها يقارب الإمام ابن القيم عليه رحمة الله al-imam al-qayyim ya ka 33 shi kuma sai ya kawo da 101 sallala da daraja da matsayi da juma'a take da su a cikin musulunci sun kai 101 duk da cewa wasu hadisan da al-imam suyuti ya kawo hadisin ya zaifai wasu ma ba su zaifai ba su wuce matsayin zaifai sun kai matsayin babu ko munkari ko matuci ko mawdu'i a takaice dai shi dai ya tattara mun gane in aka rairaye aka rairaye aka rairaye dai ba za ta rasa kila ba darajoji kila saba'in zuwa tamanin ba da wani abu a ciki al'imam bin qayyim na kwafo mana maganarsa da ya kawo ta a falala ta talatin da uku ta ƙarshe ya yau annahu yawmul jima'in nas ranar juma'a ita ce ranar haɗuwar mutane wa tazkirihim kuma rana ce ta yi musu wa'azi bil mabda'i a karantar da su daga ina suka taso ne fanfan halittar su wal ma'adi sannan ina ne makomar su lafiya wato ranar juma'a rana ce ta haɗuwa a yi mutane wa'azi a tunatar da su ta ina suka taso yaushe Allah ya halicce su dan me Allah ya halicce su me Allah ya halicce su a ban kasa sannan wal ma'a yaushe ne makoma a ina makoma take me ya zai afka makoman nan shi sa malamai suka ce daga cikin bid'ul khutabil juma'iyya bid'o'in kutuba ta juma'a a koma juma'a ta koma kawai ba wa'azi mutane su zo su tawa kutuba ba za ma su abin da ake yi ba a kutuba yasa malamai suka ce ya halatta a basar kutuba domin fa'ida kutuba yin wa'azi a karantar da mutane saboda ba sharadi bane in za a yi kudu ba dole a yi ta da larabci in an yi da yaren da mutane suke bukata kai fahimta wannan yare amma ba za a zo kuma a je ne da larabci da mutane su lalace har a zo a matsayin da za a koma kuma larabci ne ya ɓace shi ya sa malamai suka ba da fatawa cewa babu fi a yi kudu ba kuma a fahimta. a ranar juma'a mun gane wa'azi shine fa'idar kuduwa kuduwa a yi wa’adi a tunatar da mutane halin da suke ciki, me ya shafi rayuwarsu ta duniya, me ya shafi rayuwarsu ta lahira, a motsa su. Wakan shara Allah subhanahu wa ta’ala, al’imam al’ayyum ya ce haƙiƙa Allah ya kar'anta bi kulli ummatin da kowace al'umma bil usbu'i a sati yawman wata rana da tafarrahu na fihi ibada wanda za su shagalta ibada a cikin wannan rana. duk al'ummatan da Allah ya halitta kowace al'umma Allah madaukakin sarki ya ba ta ranar da za ta haɗu a ɗaki ke nuna shi yasa hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari yace Allah madaukakin sarki ya ba yahudu zaɓi yace su zaɓi ranar da suke so a cikin kwanakin mako sai suka zaɓi ranar asabar shi nan da kansu suka zaɓa sai Allah ya sace ba kiristoci za su fara ke cewa su zaɓa ranar da suke so a cikin mako sai suka zaɓa ranar lahadi mu kuma Allah da kansa subhanahu wata'ala sai ya zaɓa mana ranar juma'a sai yahudawa suka yahudawa misalin manzon sama ya buga ya ce su za su aiki rabin yini su kuma sauran kiristoci su kuma su rabin yini mu kuma sai aka ba mu a matsayin Allah ya zaɓan mana aikin mu dan kaɗan a wannan ranar ta juma'a sannan kuma ba a haramta mana ne wasu ayyuka ba wani ɗan lokaci aka ba mu, sannan aka ce muna da linkin ladarsu sai yahuda suka ce a ah, nahnu aktsaruhum amalan wa aqalluhum ajra sai mun fi shi aiki kuma su yi lada sai manzon sun yi ce Allah ya ce na zalunce ku ban zalunce ku ba ku kuka zaba da kanku ku kuka zaba ranar asabar su kuma rufe suka zaba ranar lahadi shi yasa aqidar yahudawa ba a yi komai ran lahadi a ranar asabar su kuma kiristoci ba a komai ranar lahadi mu kuma ranar juma'a ba a ce ka zauna ka ce ba za ka yi komai ba a yi aiki lokacin da aka ce ba za a yi komai ba shine idan biya da salatu min yawmin juma'a fas'au ila dhikrillahi wa dhabul bayt أما من فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم lokacin da aka kira sallah kawai shi ne aka ce a daina komai ka a yi ciniki ka a yi kasuwanci ka a ɗaura aure a rufe shaguna a rufe kaza a zo masallaci idan aka gama sallah kuma wabtahu min fadlillah bal tashu fil ardi wabtahu min fadlillah a yada a bar kasa a je a gani man arziki ya ofis ya koma ofis a karasa abin da ba a karasa ba dan kasuwa ya koma kasuwarsa mai workshop ma'aikata ya koma ma'aikata kowa ya koma wajen aikinsa ranar juma'a ba rana ba ce da za a ware ta a ce rana ce ta ba za a yi aiki a musulunci wa yajtami'u fihi li tadhakkuri al-mabda'i wal ma'adi al-mar'i al-qayyim kuma kowace al'umma Allah ya ware mata wata rana wacce za su zo su tuno al yaushe Allah ya adace su wal kuma a su tuno yaushe ne za su koma wajen Allah والثواب sannan su rika shino lada wal iqabi sannan su rika shino azaba kowace al'umma tana da wannan wa yatazakkaruna bihi shima'ahum yawm al-jam'i al-akbar qiyaman bayna yaday rabbil alamin sannan kuma su tuno da yaushe za su haɗu a gaban Allah madaukakin sarki haɗuwa babba a gaban ubangijin halittu kowace al'umma Allah ba ta wannan ranar cikin al'ummatan da suka gabace mu kowace al'umma tana da ranar bari ku ji abin da Imam Al-Qayyim ke sanya hada mana da wannan bayanin da yake ce, wa kana ahaqqan ayyam bi hadha al-ghamd al-mas'ul al-yawm alladhi yajma'u Allah fihi al-khalaiq ranar da ta fi cancanta a ciro da wannan manufar sai yaushe Allah ya halice mu yaushe kuma za mu koma wajen Allah ita ce ranar da kuma Allah ya kaddara a cikin da za a yi wannan kuma. mu sai aka zaɓa bana ai ba ran asabar za a yi tashi aljiyama ba ba ranar lahadi za a yi tashi aljiyama ba ko ba ran laraba ba ba ran talata ba ba ranar litinin ba a a ranar juma'a hadisi ya tabbatar cewa wala taqumu Sa'adu illa fi yawmil jumu'ah kiyama ba za ta tashi ba sai ranar juma'a mu sai aka zaɓa mana ranar da kiyama za ta tashi sai aka ji to mu rika haduwa duk tashi. duk satin wannan ranar da ake tsammanin a cikinta ba a san wata juma'a ba ce to amma duk ranar juma'ar to mu haɗu mu tuno da halittar da Allah ya mana farko yaushe Allah ya halicce mu sannan mu tuno da yaushe Allah zai karɓi rayukan mu gabaki ɗaya yaushe Allah zai tattara mu yaushe Allah zai saka ma masu aikin arziki da lada yaushe zai saka ma masu aikin siyada azaba sai aka zaɓa mana wannan ranar malam ya ce wa zalika yawmul jumu'ah kuma wannan ita ce ranar juma'a قد شكره الله لهذه الأمة في ألا tattanta wannan يتكل da ذلك تولى الأمة بفضلها saboda falalar wannan al'umma wa sharafiha da kuma darajar da al'ummar nan take aka ware mana ranar juma'a ranar juma'a za a tashi alkiyama sai aka ce to tun da ya waje ba a rika tuno da ranar tashin alkiyaman nan to mu mu zo mu haɗu a wannan ranar da ake tsammanin kila ba a wannan ranar za a yi tashi kiyama a juma'a kila yau misali sai a ce yau juma'a to ana tsammanin ba kila wannan juma'a ce tashi kiyama ai haka ya kamata a kasawa a nan fa shara'at tima'ahum fi hadha al-yawm ta'ati sai Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana mu haɗu a wannan ranar da mu mata kiyama kaga ana fata ma wata kila ana masallacin juma'a a ce ka iyama ta tashi tana masallacin juma'a ne kuma ka dace kana cikin masallacin juma'a sai aka ce ai an hura kaho kuma manzon sun ce kullun yub'atu ala ma mata alai kowa sai an tashi shi akan abin da ya mutu akai in kwabbar jiya mutum yake aka karɓi ransa zai tashi da kwabbar jiya. in niyya ce ma kullun yub'atu ala niyyati kowa Allah zai tafi ta akan niyyarsa in ma ba aiki yake ba to akwai niyya duk waɗannan hadisai ne sahihai ingantattu da suka tabbata manzon sama yana bayanin yadda za a tashi kowa yub'athu ala niyyatihi wa kullun yub'athu ala ma mata alayhi kowa za a tashe shi akan abin da ya mutu yana yi abin da mutum ya mutu akan sa shi za a tashe shi ba canzawa ba za a canza وقدر اجتماعهم فيه سنة ألا يقدر من حقوة يقدر حقوة أولا رانا مع الأمم تارد الأمتين إنين كرامته يوم صامو درجة أولا رانا فهو يوم الاجتماع شرعا في الدنيا أراء الدنيا أي شرعا كامل أشرعا ثم هذا أولا رانا وقدرا في الآخرة سنة أن قدر من حقوة أولا رانا قمر الله يقول saboda ashe ranar juma'a yau jima'i ce qadran wa shar'an rana ce ta haduwa a kaddara Allah ya kaddara cewa a ranar za a haɗu gabaki daya da mu da al'ummatai gabaki daya domin a yi sannan Allah kuma ya shakanta mana haɗuwa a wannan ranar domin mu haɗu mu ga juna ne ma juna munna ne mu tunatar da juna ne ma juna wa'azi a saurari hutuban liman a ne za a faɗi a wannan satin me ake yi mara kyau a liman ya wa'azi akan ta ajena me ya kamata a yi na alkhairi liman ya wa'azi akai ai kaga a shafatin ne wannan kuma a kadarci wannan bayanin da Imam Al-Qayyim yake a game da wasu daga cikin falaloli na ranar Juma'a ita ce ranar haduwa haduwa a duniya a shafatin sannan haduwa a lahira a matsayin kaddara Allah ya kaddara ranar da ranar Juma'a kiyama nan Ka kaga wani bature ya taɓa lissafin shi ya shaƙiye shi kafin shi an samu wani mace balarabe an kasar spain da ake ce masa rashad khalifa ya taɓa wani lissafin da ya yi lissafo ya amfani da wata lamba wai wai lamba a tara ya yi wani lissafin banza sai ya gano ranar da ya magana da shi. rashad khalifa balal khalifa sanda wani bature a nan haya ha a Najeriya a karanta lokacin da karanta labaran ya yanki a cikin ranar Juma'a ranar ta Laraba za a yi tashi kiyama ne karanta labarin ta Allah ya yi da ya gama karanta labarai tattan labarai a yanki a Kaduna ya ce Allah ya yi wannan ke falalar ranar Juma'a sai wasu kurakurai da mutane suke aikatawa ranar juma'a kun ga mu fara kawo su da gaggawa kafin a shiga na dubban juma'a da sharuɗan juma'a da wasu kuce-kuce da suke da alaƙa da juma'a mu ji su saboda kurakuran nan muna cikin su kuma muna maimaita ba ana kuma mutane wa'azi a kai amma wasu yawanci mutane ba su damu ba na farko a tahadduku an kabuta ka san da yawa musulmai da yawa wasu ba su halartar juma'a ka samu kato tabbata shi ne damun da su ke masallacin juma'a ba haka nan haka nan wasu kuma da dalilai dalilai na son zuciya dalilai na na shagalta dalilai na bin shedan ana kwalla ba za a hajji juma'a الشيخ مشهور في الكتاب القول المبين في أخطاء المصلين يا كاولا yake cewa an shaida mafi yawancin manyan ƙwallo ba sa halartar juma'a ko da an sa ƙwallon a ranar juma'a ko ba ranar juma'a ka sa ba musamman sun sun tafi ƙasashen da ba nasu ba musulmi kato baya da juma'a to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yace man taraka salata juma'i tahawulan biha fa ba Allahu ala qalbi duk mutumin da ya bana gaggi ne hankali ya juma'a uku bai je ba da gangan saboda walakanta juma'a ta harunan ziha saboda walakanta juma'a ba ba ne. da lafiya ba ne ta harunan jiha ba ba bane shi ta harunan jiha saboda walakanta juma'a bai dauke ta da muhimmanci ba wannan sai nace qaba Allahu ala qalbi Allah zai sa ta tafi kullun shi irin na munafikai sai a wata riwaya riwaya Imam Tirmidhi sai aka fito da abin farahatan ce waje ala qalbuhu qalbu munafiqi Allah ya sanya zuciyarsa zuciyar munafiki juma'a uku in haka nan babu dalili ba na rashin lafiya ba ba na tafiya ba haka nan akwai al'ada allati tubi tubihu at-takhalluf 'an al-jumu'a وقومي عجماوي لن نذكر تعالى مالكية يا كاو الأعداء التي تريد التخلف عن الجمعة dalilan da za su iya ba mutum dama ba zai je juma'a ba to ba wannan haka nan kawai saboda walakanta addini mutum bai damu da juma'a ba zai je ba sai Allah ma wani da ya kulla zuciyarsa an samu makulli an kulla zuciyarsa sannan zuciyarsa ta zama ta munafikai سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عذرت إن تنتشي يكي شوى من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات faqad nabata al-islam wara'a zahar duk mutumin da haka dan yake zuwa juma'a har so to faqad nabata al-islam wara'a zahar yi hulki da musulunci a baya je ya nemi wani addini yanzu sai da Abdullah bin Abbas yaje ya nemi wani addinin ba na musulunci ba sai fara zuwa coci ya jira gobe ya fi coci asaba tare da yahudu ko ya jira ran lahaji ya fi coci tare da kai wulakanci juma'a abu na farko ce at-takhallufu anha mutane yadda ba su damu da su halarci juma'a zai zo komai tsakanin ya yi masallacin layi ya azahar je ya azahar a masallacin layi shi ke akwai wanda aka bar labari ma shi wai biyin zai yi ma shi shi kawai zai raka a a masallacin layi ba zai zo masallacin juma'a ba zai tsaya a masallacin layi ko masallacin anguwa ya raka a guda biyu ai juma'a ne haka musulmai suka koma mu kasar Najeriya muna cikin a duniya mun ana tsammanin mun kowa sallah shi yasa matsalolin mu game da Talla 'yan kaɗan ne kin yin sallah a cikin mu abun ban mamaki ne za ga mutum yana shaye-shayen shi yana shingace kansa amma aka ce za a yi sallah sai sallah ana karka sai a tashi a a yi sallah a Najeriya amma idan ka tafi kasashen larabawa hankalin ta bai tashi a saudi a maka na tambayi wani matashi mutum ne shi ya ce masa to nawa ya taba zuwa ka'aba ita shi bai taba zuwa ka'aba ya sallah daga gidansu zuwa masallacin ka'aba bai wuce daga nan zuwa can tara taɓa zuwa ka'aba ya ƙarshe ma nuna mu jin mu doki nake ni ne nake doki inda ba a garin muke ba mu ne doki ne doki ne in ka tafi kasashen laraba ka je yadda su wani kan ta addini musamman sallah mu Najeriya kusa an banmu da sallah Allah ya banmu da shi, kuma ya ƙara ba mu damar gyara halayen mu zama inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar amma kasashen larabawa Allah ya ji kansu a kana iya zuwa masallaci cikin kaga ba za ka ga matashi ko ne ba ne su sai mutum ya kai shekara arba'in zuwa arba'in da biyar hamsin sannan zai fara sallah wani zubin kuma gwamnatoci su suke ba da wannan dama kun ji gwamnatin Siriya kun ga na Asad kun zuba gwamnatin Siriya baban sa Hafizul Asad ya fi shi banza. lokacin da yake shugaban kasa doka ce kana matashi a duk kana zuwa masallaci kana cin masu kautar ra'ayi kenan masu zafin ra'ayin addini ko idan mutum yana son ya kiyaye sallah irin kasashen Siriya a wancan lokacin sai dai idan ya yi asuba a nan guguwar ta jirgin idan zai yi azhar sai tafi taba in zai yi la'azar ya tafi shaka. idan zai yi magariba ya dawo ya shiga cikin gari ya fuffa in zai yi isha'i ya ɗan tsaya ko da a tudun wada ke yi isha'i ba za a gan shi ba sojojin ƴan tsaro sss da suke duba masu zafin addini in sun zo da asuba sun gan shi a nan to ba za su gan shi kila a wani masallacin ba da azhar sai mutum ya tsufa sani irin su toki ƙasar toki ƙasar toki turkiyya sai mutum ya kai shekara wurin da biyar zuwa hamsin sannan za a bar shi layin aikin hajji shi za duk ne ji aikin hajji zai ga yan toki ba za ka gama tashi sai tsofaffi to haka waɗannan mutanen jarabawar da kake ganin Allah yana musu da kake ganin wannan bala'in da ke ta faruwa a kasashen Laraba wallahi ko kana Allah take shi yadda kake ganin mu nan haka yadda muke je sha mamaki a game da da kenan wadakanta juma'a cin zuwa juma'a abu na farko sannan na ji adamu tafkiri laha cin zuwa da wuri cin zuwa masallacin juma'a da wuri abu na biyu ke mu kuma musibar mu ce wannan alhaji manzo sun yana cewa man ghassala yawmal jumu'ati wa tadala وبشر وابتكر ومشى ولم يخشب ودنا من الإمام واتبع ولم يلغ كان له بكل خطوة عزم سنة سيالها وقيالها manzon sun ce man ghassala yawmal jumu'a wanda ya wawanke jikinsa ranar juma'a wa tasala yi wanka na tsarki wanka na shari'a ba wankan jin daɗi ba kawai wa bakkara sannan ya gaggawa fita wa kuma ya tafi da wuri wa mata kuma ya taka ya tafi a kasa walam da kabbi hau abin hawa ba wa dana min al sannan da ya shigo masallaci ya samu kusa da liman ake son ka zauna wastama'a kuma ya saurari kutuban liman walam yalhu ha aka gama kutuba kuma bai yi lagau ba bai yi ya magana ba bai yi aikin banza ba kana lahu bi kulli da yayi daga gida har ya kawo masallaci za a bashi da shekara daya siyamiha kamar ya azumta wannan shekarar wa siyamiha kamar ya yi siyamun dai duba gara batar da muke bai gara batar da muke bai hadisi sani ka zo masallaci da wuri kai wanka ka taho masallaci ka tako a ƙasa ka taho masallaci da wuri ka zauna kusa da liman ka saurari kuɗuban liman ka fahimce ta ba kai abubuwan banza ba ba wasa babu taɓa taɓe ba wata taɓa waya babu kiran ka a waya ana cikin kudu ba a kira ka a waya da kyalin yana cikin lagu ba ka bacci domin akwai maganar bacci ba yana cikin kurakuran da ba da mai suka yi faɗakarwa a game da shi mutum ya zo masallaci yana bacci duk mutum bai yi wannan ba to ladarsa da za a bashi ta kai matsayin ladar shekara ɗaya kamar ya azumta wannan shekarar kamar ya yi iyamun leda a wannan shekarar kuma kowane tafufa duk ka wadda zai yanzu wannan garaba ba ta ina muke ba al-imamu ahmad da al-imamu abu dawud da al-imamu tirmidhi da al-imamu an-nasa'i suka goyi wannan hadisin daga sahabu manzon sama aw ibn aws radiyallahu ta'ala anhu al-imam abu shama sai daga cikin manya-manyan malaman shafi'iyya ya rubuta littafi ya samu suna al-ba'id ala inkari al-bid'i wal hawadith a cikin wannan littafin nasa mujalladi daya yake cewa wa kana yura fil qarni al-awwal ba'da tulu'i al-fajr as-suqat mamlu'atan min an-nas yace ya kasance a karni na farko karnin sahabbai karnin sahabbai da zarar al-fajr ya ce to sai a ga gaci ya ci kada jama'a yamshuna fi suraji mutane suna tafiya kowa da totilarsa da fitullu ila za su wa yazdahimuna fiha ila aljami su cika titi makil domin su kuma sallacin juma'a da zara an ce maka alfijir ya ce duran juma'a to a ƙarnin farko zamanin sahabbai ridwanullahi ta'ala alaihim to masallaci sai kaga hanya ta cika ga duhu ba amma kowa da fitilarsa yana haskawa masallaci hanya ta cika da jama'a za a tafi masallacin juma'a ilan jami'i in ji al-imam abu shama ce zuwa masallacin juma'a ka ayyamin idi kai ka ce ranar sallah ce hatta jarata zalika ana dan ana dan wannan ya rushe fakila al-imam abu shama ce Ya ce sai aka rika cewa awwalu bid'atin hudithat fil islam tarku al-wuqu' ila al-jami'i bid'a farko da aka fara yi a musulunci ita ce cin halartar masallacin juma'a da bala'in farko da ya fara afka ma musulmai kenan shine cin halartar masallacin juma'a da wuri mutane suna da harkokin, suna da shagali kai ma wani zubin kai ne liman kana sauki kana ganin kamar an kayi sai ga wani kawai daidai lokacin da mutu da ɗan gajeren wannan shi bai ma yi niyya ba ba magana shiru sai a zo nan ni jumoyin da na yi ina jin na yi jumoyin sun kai hudu ko biyar a cikin ɗan kwanakin nan ta cikin nan da aka taɓa aikin hajji na yi juma'a ina jin ta kai biyar ni nake hudu ba sai in zo masallaci ta kam akwai ranar da ina jin sahu bai wuce hudu ba kaji bida a farko da aka fara aiwatarwa ce in ja Abu Shama Imam Abu Shama yana faɗi ba dole ta zama ita bace farko amma dai tana ɗaya daga cikin abubuwan fitinu da suka fara afka ma al'ummar musulmi in zuwa masallacin juma'a da wuri bari ku je da sahabbai take an waito cewa da khalabnu mas'udin bukra wata rana sai na Abdullahi Mas'ud Allah ta'ala anhu ya shigo masallacin Juma'a da tauri da sassafe fara'a ta nafarin qad sabaquhu bil wuquf sai ya ga mutane guda uku sun riga shi zuwa masallaci ya ga mutum uku sun riga shi zuwa fa tamma da dalik kawai sai bakin ciki ya kama shi Wata ala ya kulu hajji wa yanzu na koma ni ne hudun na hudu ni ne na hudun hudu mutum uku sun riga zuwa masallacin juma'a arba arba'ati ni ne na hudu a zuwa masallaci mutum uku sun riga zuwa Bala ya fara kama amma daga baya sai ya ce wa ba rabi'u arba'atin bi bali yace amma dai dan ka zo na hudu mutu uku sun riga to ai kai ma baka san yin ka ba ka dan zo da mu. ya dan haffafa masu je hawan jini ke kai hawan jini ya kama shi shiraju kai kuma laysa bi ba'ili kaga sai ka ce akhirin latin zuwa to kai kuma sai ka ba ne ni ne to ka ce ma ce wa ma raju arba'atin bi ba'id to kai kuma sai ka ce kai a wa ma akhiru alqawmi huzuran bi zuwa masallacin da wurin fa hadisi manzo Allah sama ya tabbatar da yadda ake raba lada an sha karanta mana wannan من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا, فإذا حضر الإمام وفعل المنبر طوت الملائكة السحفة وحضرت المسجد تسمع الذكرى wanda ya zo masallacin juma'a sa'adin juna a lokacin farko malamai suka ce lokacin farko shine abbahwa abbahwa sughra daidai kamar lokacin da ake tafiya yi lokacin da rana ta fito an shiga wani haƙe. za a ba mutum lada kusan kusan mutumin da ya sadaka da katar rakumi bajimin rakumi lafiyayyen rakumi ladan mutum ke wanda ya zo a lokaci na biyu kamar mutumin da ya sadaka da ha wanda ya zo a uku kamar rago wanda ya zo a na hudu kamar kaza wanda ya zo a na biyar kamar kwai manzon sami ya ce idan min bala imam liman ya shigo masallaci ya hau bari to su ma mala'iku zai su tattara takardun shi ke nan ya cika ba wanda kuma za su zo su kace musu dan Allah a rubuta dan Allah a rubuta su ba su ma san kai waye su ma sai su zo su ko kuma kai ka ce ba ruwanka da hudu ba da ɗaya mutane mutanenmu suna ɗauka kawai juma'a su zo kawai shi kenan su hau feda wai hawan feda ake da shi a tsalla shi ne mutum ya zo ya samu ko da rabar raka'a rabar raka'a mana, a ce za a yi hukukun karshe da shi yayi da gudu ya zo ya yi sai ya tsaya wani ya zauna can wancan lungu wannan lungu ga yanar lungu da za ka fara gidan liman wannan kuma ne tsaya can da yake wajen can can inda ake aje motoci a nan wani zai tsaya ya yarfa da shi wani kuma can tura kirje gangara makabarta a nan wajen zai yarfa da jumashi ai yana yi haka fa mutane mu suka koma da addini ta baka mamaki ta baka haushi in yanzu za mu koma fa a wannan zamanin namu wa'azi kawai za ka yi ba ka da ko abinci ba za ka ci kana ma wani wa'azi to za ka ga wani kuma shi ma kana cikin yi ma wannan sai ka hango wani kana cikin yi ma wannan sai ka hawo kai kuma ka fashi kai ma ba kana ji da kanka kai ma kana ma kanka wa'azin domin kai ma ba ka tsira ba ne Ba haka mutanen mu suke ƴan kudubar da mutane za su saurara ta dace. minti talatin a sati mutum ya ji wa'azi alal ba ya saurara a rediyo domin shi in ka gan shi da waya ya sa a kunje ke shi in ka gan shi ya kunna gare waya a gidan da ya kamo pin fm ko pin fm ne ko kiɗa yake ci kiɗa yake ci kiɗa banza ko ya ba da a sati ya daren juma'a zai zo kawai ran juma'a ya zo ya saurari kuɗi ba minti talatin a ɗan tunatar da shi zuciya shi da ɗan sanyi zuciya da kake ganin ta duk lokacin da kake nisantar majalisun fikir wajajen da ake ambatan Allah a tuna maka Allah wallahi zuciyar kuma daidai lokacin da ke samun kazawa ke daidai lokacin da zuciyar ke ƙara ƙeƙashewa daidai lokacin da ka haramta ma kanka sauraron wa'azi ba ka halartar majalisun fikir wajajen ambatan Allah a tuna maka a ce kaza halal ne kaza haram abu to ne dai lokacin da zuciya ka take kuma kara ke cewa. kake kara nisan da Allah Allah kuma yake cewa ba abun shi da kai ba za su haɗu kaga kaga wannan ce wannan abu na biyu daga cikin kurakuran da nake aiwatarwa a cikin masallaci a ranar juma'a abu na uku adamu al-ikhtisami wa tazayyuni wa tatayyuri laha kin yin wanka ran juma'a za mu zo mu bayani akan hukuncin wankan juma'a domin akwai hadisi da malam ya kawo a nan a wata nuska shine hadisin farko a wata nuska kuma shine hadisi ina jin na hudu wanka ranar juma'a da kuma yin ado ranar juma'a da ta'ati ranar juma'a ina ganin wannan ba za mu ta bayani a kansa ba a takaice dai kuskure ne ranar juma'a ba su yi zuwa ya ki wanka ya halarta zai halarta masallacin juma'a amma ko ba zai yi wanka ba a yi wanka sannan na hudu alkalamu wa adamu ijtima'i li khatib juma'a in hakkin sauraron liman ana ba wasu can suke zuwa su je su hau tebur su zauna ana hukuba suna surutu kuma huduban nan fa saboda gata da hausa fa ake mana kusan ina jin yanzu ba masallacin da ba a masa kudu ba da hausa ban san ni dai wani masallaci na ahalin sunna da za a ce ana hudu ba a ce ba a fassara wa mutane da hausa ba saboda gana so ake yi wai larabcin tun da ka kika koya ka kika koyi larabcin alhali addinin ka ba larabi ne ka ce ke ba za ka koya ba to shine sai ake maka gata sai ake to yaran mamarta bari a fassara maka da shi amma shi ma din ba za ka saurara ba kuma ta ne ba wannan gata aiki ba gata gata yanzu irin jajaye jajayen na wasu jajaye da za ka gan babu cikin ba su fahimtar larabci in ka gan a masallacin ka'aba sai gan suna suna jin su dai suna kuɗi ba su ta da kai kuma da wuri za su je masallaci kuma ba su fahimtar komai kuma ba za a fassara musu sun yadda wannan ta ɗauwuyi suke ta abudan su je su wa kudu ba ibada ne to amma kai za a fassara maka ka ji daɗi watakila ma ranar ba a ciki gwamnati ka more ko an ci ciki gwamnati talaka ba daɗi yake ji ba liman ya ci gwamnati ka more ka ji daɗi kuma ba za ka saurara kuskure ne wannan sun saurara ne ba kun so shi ba za mu bayani daga ciki akwai shugul ma'i wal imamu yaqub sai ga wasu kawai sun zo da ruwan su jin da munan ba a cika yi ba sai ga wani da ciwo wata ko kuma shi da suwa ana hudu ba yana tsora yana yana shan ruwa al-imamu malik ya faɗa yake cewa wala uhibbu li ahadin an yashraba al-ma'a yawm al-jum'ati wal imamu yakhutub shi ba na san in ga wani a ranar juma'a liman na hudu ba yana shan ruwa wala yasqi ma'a kada ya shayar da wani ruwa ya duru bihi ala an-nas ya rika bi yana rarraba ma mutane ruwa wal imamu yaqtubu al-hali liman na hudu an fi a kasashen larabawa za ka da su suka fi in kana kallon talabijin tuni zai ga ana ta shan ruwa yana cin kuma na shi da jan mutabaru'ati halal hudba neman taimako a lokacin hudba sai ga yan agaji wani zuba suka yi wannan kuskura ana kudu ba ko su suka zagayawa mu dai nan ba a yi ما هو جزء لا قصر بعد يجيبه سنة النبوي عن نوع هذا الخطبة يمبتشي ألو كشيء ذا أكيد بقى الإمام القطب يقع في تفسير تا دقى ابن عون ابن عون يقول شو دقى ابن السيرين محمد بن السيرين عليه رحمة الله يشي كانوا يكرهون النوم والإمام يقول magabata da kwarai sun kasance suna hanawa suna kin liman na kusa ba kai kuma kana bacci wa yaquluna fihi suna cewa in suka ga mutum yana yi kaulin shahidin su faɗan masa magana mai tsaki in suka ga mutum ana kusa ba yana bacci qala ibn aun al-imam ibn aun da ya riwaya daga al-imam muhammad bin sirin sai yace ثم لقيه da zalika. wata rana bayan ya faɗa mun malami na ibn Sirin ya faɗa mun wannan magana cewa wa kanu yakunu fi bi kauna shahidan ita ce muka sake haduwa sai yace mai Ta ni ma ya kuluna ka san abin da sahabbai suke cewa idan suka ga mutum yana hudu ana kudu ba yana bacci qala sai yace yaquluna masaluhum kamathali sarijatin akhtar ce misalin mutum abin da suke cewa mutum shine misalin shi shine kamar mutumin da je yaki akhfaku sai baka ci nasara a yakin ka zo masallaci ka kama jangeli ka kama bacci ana kuduba to kamar mutum ne baya kasa tafi wajen yaki kuma ba su ci nasara ba a kai musu fata fata sun makana har ta jini ma ku. shin ka san cin cin nasarar da suka yi lam tabnam shay'an ba su samu komai ba ba gani masu kaje suka dawo mutumin da ya je masallaci ya zai kama wakili ban na hudu ba to kamar mutumin da soja ne je yaki aka ci shi yaki to masallaci da kama bacci to manzalin kuma ya ba mu maganin wannan hadisin sai da Abdullahi bin Umar manzalin sun ya ce idan ɗaya ku ya zo masallaci liman yana hudu ba sai ya je yana jin bacci to falyarhal halin makari ya tashi daga wajen sai ya canza bacci malamai suka ce hikimar wannan ita ce yadda tafiyar da zai yi za ta sa jinin shi ya dawo jinin shi ya saki kaga zai koma ruwa zai je ba tare da ya ci gaba da bacci in ma ta kama sai mutum ya je ya wanke fuskar ya ji yanzu illa kan ya kama shi ana hudba ana hudba kana bacci ko ba ka fahimta abin da ake kai yakin baccin ana yakan bacci an mutane suka yi wani abu kana kansu bacci in suna son su kalli wani abu ko a talabijin suka kan kansu bacci wa a takaice waɗannan wasu daga cikin mas'alolin da za mu yi da suna a kansu kenan yau in Allah duk ya kai mu gobe sati mai zuwa sai mu ci gaba da bayani akan waɗannan matsalolin da suke da alaƙa da juma'a in Allah kuma ya kaddara a satin mai zuwa muka shiga cikin hadisan da malam ya kawo mana a nan to faɗi hawa ne amma in ko ba haka ba sai ta na sama yau fara karanta hadisan sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alhamdulillah da yi da yi نعم. Mun zo za mu tattauna kan wannan malam ya kawo na wannan juma'a za mu zo ku mutum da suke da alaƙa da juma'a sha Allah ba za a manta ba na na wa alaikum salam suna da alaƙa da wannan in mun zo insha Allah ta zuwa za mu magana kai na alaikum salam tambayoyin shi

Allah zai halice ki ta aiki ba kullum kana dan bukatar huta shi yasa ya faɗi karara yaj'alna nawmakum subata waj'alna al-layla libata waj'alna an-nahara ma'asha waj'alna nawmakum subata muka sanya baccin ku ya zama subatan hutu huta subatan ay ra'ata huta kwakwalwar ku ta huta al-imam ibn qayyim a cikin zabi ma'ad fi hadi khair al-ibad da yake bayani akan في هذه صلى الله عليه وسلم في النوم واليقظة shiriyar shiriyar manzan sama ko tsarin manzan Allah sun a bacci da kuma farkawa da rashin bacci ya faɗi fa'idojin bacci a cikin wancan littafi za ta ji albarka bacci yana da tasiri a cikin bikinta. in ka je wajen likita ya maka bayanin tasirin bacci sai mamaki ka ji ashe bacci ma wani nau'i ne na kariya da Allah ya ba jikinka domin ka iya tashi da safe kuma ka ci gaba da hakan mun gane to kaga hutu an yanzu da hutu a musulunci akwai hutu a musulunci ba a ce kullum kai da aiki ba amma an ka ɗauka cewa kai saboda addini ne kamar da ranar juma'a ranar hutu wannan ko mutum ya yi bid'a a gane amma idan mutum ya ɗauka bari ya huta a ranar ba a matsayin addini ba saboda jikinsa sai ya zaɓi ranar juma'a ya saba ma Allah shi yasa da gwamnati kamar kasashen larabawa su sukan mai da alhamis da juma'a ranar makarantu الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد رحمه الله تعالى في كتاب كتاب المناهج النفسيه يشي ما لمن الشيخ السعدي عليه رحمه الله yana ware musu ranakun da suke ba kullum ake karatu ba akwai ranakun hutu ba daidai ba ne ake an buɗe wata makaranta a ce ba hutu ɗalibai kullum karatu ba za su iya shekul islam jami'a a wajaje da yawa a cikin majmu'ul fatawa nasa yi bayani a kan mahimmancin hutu da ɗan adam mun gane shi yasa shari'a mutunci ba ta yadda ma gabaki ɗaya kace kai ibada za ka ce kullum kullum ba Abu Bakar radiyallahu ta'ala an ya gamu da sayyidina Abu Ya ce na faka hanzalatu ce ni hanzala ina jin tsoro na zama munafiki سيدنا أبو بكر رضي da تعالى عنه يقول سبحان ne kake faɗi haka sai ce to ai ya ya kullum idan muna gaban annabi salama yana mana wa'azi ya kai mu ya tuno mana da lahira sai kawai sai mu ji gabaki ɗaya kuma lahira kawai mun manta da komai sai lahira kawai muke tunowa shin mu ji ƙarfin ibada yace amma wai idza rataraknahu azafna al-ahla wal walada ce amma idan kuma muka rabu da manzon Allah muka zo muka yi takuɗe ɗaya da matanmu da ‘ya'yanmu to sai mu manta kuma da wannan to ni wannan sai na ji kamar munafunci ne sai sai na abu kai ce ai ba ni ma ina da wannan matsala in dai matsala ce da tafi wajen manzo Allah sallallahu manzo Allah sallallahu da suka je suka faɗa masa sai ya ce ya hanzala da za ku tabbata a cikin irin wannan yanayin da kuke ji a gaba na ku da goma kwata kwata a rayuwarku la faqa hasbul malaikatu to da malaiku sun rika miƙo muku hannu kuna gaisawa zai yi to sai manzo ya ce walakin sa'atun wa sa'atun ya hawwa ce dai ba shi ta baka ya kai hanzal wata rana ayi ana bukata a huta shi sa Allah ya baka dama ta barci kai barci shi yasa ba a ce kullun kai ta azumi ba ba a yi ta da siyamu dahari ba ka ce kullun azumi za ka yi sannan ba a yake da kullum kai da kiyamun laili ba ka raba daren ka huta kai farci jikinka na da hutu matarka in kana da mata tana da haƙƙi a kanka ubangiji na da haƙƙi a kanka ka kakkafa kowanne ka ba mai haƙƙi haƙƙinsa mun gane hutu musulunci ya yi da hutu a zaɓi wani lokaci da za a ba mutane a cikin su huta ba laifi ba ka gane amma mai da ranar juma'a ce fata fata a aiki dan sama za a aiki ba domin bid'a a cikin zuciyarsa ba alamu akwai wasu alamu da aka kana illa إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لكم إذا جاءتكم ذكراهم haka Allah ya riga faɗa da alamomin sun zo da alamomin sun riga fakat ba a shiga kuwa alamomin sun ta kiyama ga baki dai sun zo ai ko manzon sallama alamar tashin alkiyama ce kana jin sai manyan sun zo ina kai ka baki da alamomi sun da alamomin tashin kiyama masu su waɗanda ba su zo ba dama ba a tsaya ba a ce ka jira kada ma yi fata ka su. yanzu kai kana fatan dabba ta fito a ƙasa wata dabba da Allah zai fitar tana cikin alamomin tashin ma da manzon sama ya ba da labarin za ta afku sai kawai shi kenan sai ta zuko sai ta kalle ta sai ta ce kai dan wurin ana shi kenan kuma kuma ta tabbata fa ba wanda ya isi ya koki kuma ce magana fa idza wa qala qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum dan maganar mu ta tabbata akan su ta tashi kiyama to sai mu fitan musu da wata dabba mai tafiya a ban kasa tukallimuhum sai ta rika magana da shi kawai sai ta kalli wannan da ce dan aljanna ne ta kalli wancan da masa ta ce dan wuce ne dajjal ake jira yanzu wanda zai zo ce shi Allah ne ya rika halitta ya rika ya raya ya kashe ya zo da ajali abubuwa na ban mamaki da in mutum yana da rawan imani sai ya ji shi shi mutum yake jira ya wa ma juju mutum yake jira su zo fitowar rana daga mafaɗar mutum yake jira su جاء أشراطها مصدمة بعثت بين يدي الساعة كهاتين ce ni da tashin alkiyama an aiko ni tsakanina da tashin alkiyama kamar waɗannan ya ce haka zan sama yayi wato ya gabata tashin alkiyama da ɗan kaɗan wata ya tsage Allah mun wuri ce ce iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar shi ke nan to a irin kiyama da tashi wa shaqqa al-qamar tunda wata ya tsage Sai da alamoni ne da suka shiga suka tabbata. alamomi al-Sheikh abin nan sheikh abin nan Muhammad al Muhammad bin Abdul al-Aribi ya rubuta littafin Isa Musulman Nihayat al ya kawo alamomin tashin alkiyama wajen 130 da abu ina jin 133 kananan alamomi da hotuna har da hotuna na misalai yake kawo a cikin alamomin nan 130 da wani abu waɗannan alamomin ne ba su har da satellite hadda sai da lafiya cikin alamun tashi alkiyama a fassarar da malaman wannan zamanin suka amma gannan za ta haƙiƙan ba ana nufin tabbas shi ne ba domin masu sama a hadisin cewa yi wani abu zai zo daga sama ya shiga kowane gida a ƙauye ko gidan birni shine a Sheikh Muhammad Al-Arifi sai kawo hoton wani ƙauye gidan mutane amma ga titlakin su sun tsaya sun tsaye da shi a bakin kofar tsaki, ka san titlakin ma ke kenan dish kaga shi alamun insani wannan alama alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama mutane su mai da masallaci ya zama hanya manzon sama ya faɗi wannan alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama fi aswaki wal tisharuha kasuwanni su yawa kowa ya gina gida ya shawo ko ba haka bane kowa ya gina gida sai shago a kofar shago a kofar gidan shi ana mutan shantiyama mutum suna ya faɗa da rikin ana mutan shantiyama akwai intifakul adilla jin karamin wata jin jimin wata in ya tashi fitowa sai ya to mu dai ne shekaran jiya nake kallon wata sai na tuno da wannan hadisi uku ga wata ko biyu ga wata sai ga wata kamar ya kai takwas ya zama mule ne manzon sun ce la taqumu sa'atu hatta tantafiqa al-ahilla kiyama ba za ta tashi ba ba za ta tashi ba har sai wata jinjirin wata ya rika kumbura ya zama kafi ina cin amaratu da alamun tashi al-kiyama to kaga mutum ne sai ba zai kaddaro cewa ranar juma'a ita ce kila ranar tashi manzon sun ce ranar juma'a da dabbobi suna shiga cikin tashin hankali waɗanda suke gafala mu biyu ne a tsakalani aljanu da mutane mu ne yan taurin kai eh, daidai ranar ma wani zai ce akwai fadi ranar juma'a yes sun fati ranar fadi ran juma'a za a hole to da duka dole mu ya rika tuno a kowace juma'a ka tuno kai tunanin cewa kisa gobe ma ta kuma sa'a da kila wannan ranar ce ranar tashi kiyama inda zai kara ma mutum imani ya sa shi kusanci Allah ta'ala ka fahimta na. ban sani wanda ya danganta da yi ban san san wannan karatu ne aka ce a littafi ban sani ban san kuma wannan ka'ida ban san kuma inda ya samo haka ba sani ba gaskiya muhimmancin hanya a ƙa'idar tsarin musulunci wannan tsarin da kake gani na gari zuwa a ƙara gari wannan sabe dan an sabe da ake da shi musulunci na da tsarin ka ɗauko tsarin sai na umar yadda ya tsara madina a lokacin da yake khalifa hatta titi tsakanin gidanka da titi daga ƙofar gida zuwa titi an ce sai da aka sa zira'i zira'i kamu tsakanin gidanka da da shi zira'i saba'in titi daga gidanka kai ya zo titi ga mutane da sun je sun sun yi zaje kusa da dogo in ya zo wucewa dangin mutane ta faɗuwa haka aka wannan labarin da sai na wa'annan to sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu haka ya tsara zira'i saba'in tsakanin kofar gidanka da titin wucewa kusa to da tsari ne wannan aka yi mu kuma ka zo muka yi watsi da shi sai su suka su suka ɗauka suke ka alfahari su suke wannan tsare-tsare ne na musulunci amma cewa muhimmancin hanya ya kai abu ka masallaci a fitar da hanya wallahi ni ban taɓa shi wani abu game da wannan ba Mm. asali ba wanda ya ce mutane shi magana gaskiya ce kawai dai ana yi hotun da ana yin haka da wani ya jawo mana fitina da zai ba a yi ya gyara ba ka'idar masallacin juma'a in za a masallaci ana son a yi masallacin juma'a ma ke amma wannan fitina ce su shafi dukkan kasashen duniya kasashen musulmi kwanan da ake ban labari wani da ke ban labari ya zo mutum da ta baya su yi duk masallaci ma na juma'a a layi ɗaya in akwai masallaci goma ta kowane masallaci ana juma'a haka ta mata. cikin matsalolin su ba su da manya-manyan masallaci ma kama kan masallaci ka'ida a masallacin da zai ɗauki kowa ba sai an je titi amma da tun da dai mutane hada suke kayan su haka ake ake tsayi ko mu shirya mu gyara ba to a bar wannan magana ko ne zai ja mana aiki Salamu alaikum ma ina tambaya a game da addu'a da ake yi yayin zaman liman sa'ad da yake To wannan addu'a ne da ake yi mutane suke tawili zuwa da ake tsakanin liman ko liman ya huta ta yi wasu tsaga an su da addu'a a suna da maganganu a game da ita wanda suka ce za a iya addu'a a wajen tawili su kai na hadisi hadisi yana cewa inna fi yawmin jumu'ati la ta'atan la yufadihuha 'abdul mu'min sayad'u wa fiha rabbahu illa istajaba Allah du'a babu wani a ranar juma'a akwai wani lokaci lata'atan inna fi yawmil jumu'ati lata'atan akwai wani lokaci babu wani bawa mummuni da zai roki Allah ya dace a wannan lokacin ya roki Allah ya Allah ya karɓa sai suka ce a cikin tawilin da suka suka ce shine lokacin da liman ya huta ya gama kutuba ta farko ya zauna kafin ya nike suka ce wannan lokacin amma wannan hadisi ya tabbatar da haka shi sa wasu malamai suka ce wannan addu'a ba ba a ce a yi ta ba bid'a ce ba daga abin da ya fi mutum kada ne baya cikin mahallin du'a kada mutum ne gabaki dai ita ran juma'a ana son kai ta addu'a in kana son ka samu mufadar wannan ranar to ka dace da wannan kana son ka dace da wannan ranar to ya zama kana yin addu'a a duk juma'a da baki mun gane mutum ne yana bin liman amma ya rasa wata rasha. daga cikin sallah sai aka sallar sallah sai ma ya manta bai cika ba ya san da ne zai tashi ya kawo aiki in ya tuno sai tashi ya kawo in ya gaba kuma ba aiki Allah ta'ala ala na'am Thank hmm. you. shi ma liman din ya kamata ya ɗanyi addu'a da ake bayan an gama addu'a ba da an gama ba zai yi zai yi salati zai yi addu'a ta rabba hafi da wata kyambaci sannan ko kiri zai zai yi yana da wata addu'a shi da ke kaga ya ba ma abuja ma su ma su an daidaita ko ilimin ko bai ba da dama ba kawai ana gama ni ke kai ko zai da shi kai za ka ci gaba da addu'a ka ka suka ga mutum na yi ce ba. ba shi haka ba. A game da aikin da aka faɗa, aikin da yi suna cewa kafafu ba wai yanzu zai zan ce mashi wai wai ah, na yi buri an tafi hadal mahala ba wai in ka shiga mutum yana cikin yi zai ce mata wai kayi a tsara ba hukuncin aikin da ya aikata sakamakon aikin da ya aikata sai su ce masa akhfaqa mun gane ka fahimta

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت